Bani sun tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya. Duk abin da na ke... biyo bakoncin wa ya samu. Kwabancin um, Hassana Aliyu. To malama Hassana, lalurar mai gari. Ina da lalurar ciwon siga. To ya um, gaki mai lalurar ciwon siga kuma ana azumin watan Ramadana. Shin ya ki karewa? Gaskiya to abin dai wata rana za ka ji kana jin azumi kana ta 'yan nishe-nishe musamman irin da yamma din nan da zai kasance sukarin ya yi ƙasa da sauransu saboda ka za a yi ta 'yan nishe-nishe da abubuwa da irin haka amma kuma sai mu hada da addu'a kafin a sha ruwa in ya so abin da likitoci suke gaya mana sai mu danyi in ya so in su ma ya ƙasa sai ya dan zo abin da inda za mu ji daɗin jikinmu me likitoci suke gaya mana likitoci suna cewa idan mun ji a jiki ko an duba an gani su ganye ƙasa za mu dan samu abu mai dan zaki mu dan sa a bake mu kenan kuna jira har sai an sha ruwa ko da suka nemi kasa eh gaskiya muna ta muna ta muna gaskiya muna kokari saboda ba kyau a ce mun karya azumi saboda haka muna yin kokari mu jira a sha ruwan sannan sai mu yi abin da suga zai ɗago to kafin watan ramadana din kuna da wannan lalura akwai wasu matakai da kuke bi ko akwai wasu abubuwan da kuke yi eh gaskiya akwai matakan da muke bi matakan da muke bi dama a usual shine cin abinci da ganyayyaki ganyayyaki da yawa abincin kaɗan kuma sannan muna yin exercise kamar tafiya irin mu je mu dan abin nan saboda in an yi wannan zaki ga aka tafiya mai dan tsawo za ki ga mutum ya yi gumi idan ya gumi za means kusan abin da ya zama kusan abin nan idan mutum ya wanka sai ya ji daɗin jikinsa to sai cin ganyayyaki sai cin irin su fruits amma ba masu zaƙi ba irin su lemu waye irin waɗannan amma ba masu zaƙi ba su ne abin da muka yi amfani da su kuma idan ko su tuwon alkama da irin waɗannan abubuwan ko sukunin alkama fatan wake da irin waɗannan su ne dama a diet ɗinmu kuma su muke amfani da su da ganyayyaki. A azumin kenan? Eh da azumin ma da baki buɗan ma wannan shi shine diet ɗinmu. Amma mukan ci ma'afu diet ɗin da ku kuke ci saboda kan mu zo mu samu deficiency na ko carbohydrates ko haka saboda ka muna cin wannan amma ganye da yawa. Mm. wajen sahur. ana cin mai nauyi ne gaskiya ni wajen sahur ba na cin mai nauyi na kan sha kunu sai in sha ruwa shi kuma baya takura gaskiya baya takura musamman in kunun alkama ne ko kunun tamba yana rike ciki yana da daɗi kuma baya takurawa to ana yin azumin gaba ɗaya ne akan yi a huta saboda kar a samu matsala eh to idan mutum likitoci sun ce idan mutum yana samun matsala za ka iya yi ka huta but ni daga ni ni ba na hutawa yanzu azumi na daidai da na sarki eh, amma a da akan huta gaskiya dama ba na hutawa tun me sirrin na kike da baki addu'a ina yin addu'a sai in ci gaba kuma Allah yana dafa min inda irin da kowa yake shan wahala ne nima sai in sha irin da kowa baya jin azumi ne nima ba na ji saboda kina kiyaye eh ina kiyayewa kuma ina yin addu'a to wace irin shawara zaki ba masu irin masu ciwon suga gaskiya wanda suke zaunawa suna da ciwon siga ya kamata su rika dan tafiya distance yawa ya su yi su yi atisaye ɗaya kenan su ci abinci da ganyayyaki da yawa ko ɗan tuwo ne zaka ci tuwon kaɗan da ganye da yawa alayyahu ugu da wannan water leaf ɗin ni ban san sunan shi da hausa ba yawa a yi shi kuma ka a ci nama mai maiko yawwa kama amma irin su hantar nan su kodan nan idan mutum kuma ya zama eldali ya kasance kwai so biyu ne a aiso ɗaya ne kai a sati kwaya biyu yauwa waɗanda su ne daga cikin irin abubuwan to godiya ah. baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria ta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramin mantuwa Bani sonta na sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Kyalkyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramin mantuwa a duniya.